yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi ganawa ta musamman da wakilan gwamnonin kasar su tara karkashin jagorancin shugaban kungiyar gwamnoni ta najeriya abdulaziz yari na jihar zamfara inda gwamnonin suka zo da bukatu daban-daban dangane da ƙara neman tallafi wurin shugaban kasar domin warware dimbin matsalolin da suke ci gaba da fuskanta a jihohinsu musamman abin da ya shafi biyan albashi da allowance allowance na ma'aikatan ƙasar. Ko da ke gwamnan jihar Zamfara abdulaziz yari ya ɗauki lokaci mai tsaurin yi wa shugaba muhammadu buhari cikakken bayani a kan matakan da suka ɗauka na kashe kuɗaɗen da aka ba su a baya bisa ga ƙa'ida da tsari amma yana nuna cewar har yanzu akwai tsofaffin basussukan da ke kan gwamnonin da ya sanya har yanzu aka kasa biyan waɗansu albashi. Na tattauna da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da damuwar da shugaba Muhammadu Buhari ya nuna cewa duk da irin makudan kudaden da aka tura wa jihohi domin sauke wa nauyin har yanzu da kwai rina a kaba. To hakika kalaman shugaban Muhammadu Buhari da ya yi a wannan taro da ya yi da gwamnoni kalamai ne masu nauyi. Shi kansa abin da ya nuna ma shi gani yake ai ma zai iya bacci ba idan har irin wannan nauyi na haƙƙi na jama'a ya rata a wuyansa kuma bai komai a kai ba. Saboda haka yace yana mamakin su yanzu su gwamnonin nan ya ma'aikata ke yi ya suke ji da nauyin shi da iyali da biyan haya da kuɗin makaranta na su idan har albashi ba za a basu ba saboda haka bukatar su shine dole fa a tashi tsaye a maganin wannan matsala ya nuna cewa eh, wannan asusu na musamman da gwamnati ta tsara na matsayi bai ɗaya ko tara kudade bai ɗaya kamar wata hanya ce da ake lillike kafofin da ake albazaranci da barna da kuma tattara hankalin kudaden gwamnati a guri daya wannan bayanin da ya shi yana nuna kamar yana fatar su ma gwamnatocin jihohi su yi irin wannan asusun ne ko mai ka fahimta eh to eh, in so samu ne kan hakika shugaban kasa zai so haka ai amfanin abin ya gani shi yasa yake nuna cewa shi fa wannan yaƙi da rashawa da cin hanci da ake yi da shi ba zai samu cikakkiyar nasara ba idan har gwamnati bata mallaki kafofi ko hanyoyi da za ta san me ke shigowa gaba ɗaya na kuɗaɗe me kuma ke fita a kowane lokaci ba saboda haka wannan asusu akawun na, na babban bankin najeriya da aka tattare duk kuɗin gwamnati aka ce a zuba a ciki shine kawai hanya da za ka duba kafa guda ɗaya da za ka ga kuɗin gwamnati nawa gwamnati take samu nawa take da shi nawa za ta iya kashewa nawa take kashewa kuma lallai kam gwamnoni za su amfana da wannan idan har za su yi shi Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi bayan da suka kammala ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kungiyar gwamnoni na Najeriya da suka kai ziyarar neman tallafi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.